الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر فاغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن, ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم uku ko hudu ba yau uku ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu Ali imrana aya kuwa wajen ta ɗari ne da hamsin da tara. Inda ta fara da cewa fabi ma rahmatin min Allahi, saboda wani jin daga Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi muku الأمم النبي محمد لنت لهم كذا سوء كي معاملة دكري معاملة قوة جدا لنت ولو كنت فضا غليظ القلب إن ذاك كفن شيء ما يقولي غليظ القلب ما كوشن ما كوشن زوجيه hawa tun lan saddo min haule da sun watsa rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ga al'umma da ta kasance mai saukin kai saboda haka nan yanzu ka daɗa riƙon wannan abun wannan abun yana da kyau sauƙin kai haka duk mabiyinka ya zama mai sauƙin kai musamman ma mai isar da saƙonka ka tsora a kan wancan fa'afu anhu ka yi masu afuwa ka yafe masu wasu tagafir lahum ka nema masu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu a al'amura masu mahimmanci masu abin na inda shawarar ta taso ba wai shawara irin na jahilai ba komai a shawara da abin da ya dace da abin da bai dace ba da wanda ya dace a sani da wanda bai dace a sani ba kawai kowa dai a ce da yawunsa a kai shi ne kawai burin mun ba a yi da yawon mu ba tun da yake haka ne ba mu yadda ba sunan magana banza aiki ake so a yi ka ku aiki a ce so aiki dole za a nemi yadda za a yi aiki da ana neman shawaran aiki za a yi daga kuwa za ka ba da shawara to kila ka kawo rabin aikin rabin da za a yi amma za ka ba da shawara ba ka da kawai mai amfani ka a fata za a to dole za a ba da shawara wa in ma kuɗi wa in ma karan kanka amma ba za ka zauna ka ba da shawara ba kan nemi wuri ka zauna kai ma ka jira kana kallo a ba da shawara amma ba za ka kaso daga ciki sai a samu sauƙin ɗan iyayi ɗan iyayi ni ina da shawara sai kawo yana ba da shi kawo rabin abin da ka faɗi mu za mu ƙarasa sauran zanta in an nemi shawara. kai ka yi amfani da ƙwaƙwalwanka ga shawara ka haɗa ka je ka dawo ka nemi Allah zaɓi ma tukuna to fa'iza azamta in ka yanke abin da za a yi fata wakkalarwa kawai dogara da Allah shiga kawai sa'a na ciki alheri na ciki tun da an yadda Allah ce a yi inna Allah yuhibbul mutawakkili Allah na son masu dogaro gare shi kaga dogaro ga Allah an yi ittihadul asbabi abu biyu za a tara zuciya ta kama Allah gaɓaɓuwa hannu da kafa da duk abin da ya kamata ana da a wannan lamarin an da shi to tanadin nan ba shi zai aikin ba dukiyar ba ita za ta yi aikin ba makamai ba so za su yi aikin ba mutane ba so za su yi abin nan din ba nan Allah ne zai yi aikin shi zai sarrafa wa'annan mutane shi zai sarrafa wannan kayan aiki ya yi amfani zuciya nan ake dogaro da Allah aka babu shi kuma gababuwa aikin gababuwa ne in kace za ka dogara da Allah amma kana zaune shiru wannan ai wauta ne ba ka dubi duk bayan Allah da suka dogara da Allah na musamman mu tafi da nisa mu tsaya akan ma abin da ke rubuce kawai dubi annabi da ya dogara da Allah zai yi hijira me ya tanada har abinci sai da ya tanada na tafiya ya dogara da Allah yana tare da Allah a koye shi taimakonsa da waye yana tare amma abinci sai da aka tanada ruwan sha sai da aka tanadi idan daidai gwargwaro to rashin ne tawakkali da za ka zauna masallaci ka ce a an Allah rabon kwaso zai habbai hawa sama ce ya sha hawa dole ne a sababu. in ya hau saman ina ne abinda zai raki to kayan fatan in ya kuma Allah idan Allah ya taimake ku wato ka ku kalli ta anadin da kuka yi ka ku duba jama'an ku kar ku duba abin da kuke tare da shi waye kuke tare da shi duk da ku kalli wa'annan in dai kun gama tanadin abin da kuka tanada to in Allah ya sa muku agaji fala gari balako. ko gasa za ku yi ko sai gafa sai dai kuka yi tanadi kuka yi tanadi ainihin kuka kama Allah a zuci ai ko fala gari balaku wa in ya khuzulkum in Allah ya cire hannunsa ya cire tallabinsa daga gare ku faman zallade ya tsoro wani zai taimake ku min ba da shi in kari kenan ai babu mai taimakon jama'an nan ba ta komai kuɗin ku za su tafi a banza haba a mansura wanda suka tattaro su iyayen gidan nan duk za su tashi a wuri wa ala lahi fali ya ta wato mu'minai mummunai maza da mata ala lahi kan Allah ne kaɗe suke dogaro wannan sune ne ayoyi guda biyu sai ga abun da ke cike yi zai ewa cikin akwai su kalmomi na bukatan ma'anansu farko dai akwai linta lahu yani kunta rafiqan bihi mai tausayin su rifqu tu'amiluhum bir rifqi kana mu'amala da su da tafsafawa wal lutfi fazzan khashina kenan mai kaushi akwai mutumin da zai baka magana amma kalmomin babu daɗi malam kamar aska suke yayyanka jikin mutum suke ko yayyanka mutuncin ka suke kalmomi, fil mu'amalatika kashe da mu'amalolinka sharisan kana da munanan halaye kai yaran fa yawa a nan daga yanzu ya isa raka nan wurin kuma za ku yi yi nan har wajen su muhammadu su yau to kai kai ka tara su guda ɗaya su da ɗor da da cirowa wato mai munanan halaye khabisul khuluqi ainihin sai a halakika wa hashahu Allah ya kiyaye manzon Allah ya zama haka Allah ya tsare shi akoy akwai wa min sifatihi sallallahu alaihi wa وسلم daga cikin siffofin annabi Muhammadu fit taurati da littafin annabi Musa za ka zama kama fi riwayat al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wa sallama laysa bi fadli me ya fadli kalman farko kenan a can walau kun tafassan nan kenan mai kaushi a magana maganganunsa babu daɗi wala ah, galizin mai gautsi wala sakhabin fil aswaki ba ka hayaniya a kasuwa to balle a gidan shi ko a kasuwa bai daga murya inda dai sai kayan magana da ƙarfi za a ji wannan yayyayya wannan yayyayya wannan yayyayya amma shi ba za ka ji muryan shi ba sai zo kusan ga ka ga shi fil aswaki wannan ku lura fa maza kenan da aka ce kasu daga muryar ba daga siffofin annabi bai daga muryar to yaya mata alaika min babi aula mata ita cancanta a gagga sunan iya kallon ku amma ba ka jin sautinsu gaskiya ne karatu suka zo yi saboda haka na akwai disfili akwai ɗa'a akwai tarbiyya tare da su suna ba fa magana sai ta kama dole to kuma an sun tashi magana ba su daga murya kada ki zo masallaci kina daga murya ki bata aiki ya zama maimakon samun lada zunubin da kika samu ya fi ladan da kika samu yawa tun da namiji an ce baya daga murya sannan ka dubi fa na shugaban halitta ɗaya gaba ɗaya wanda lalle shugaba ne ake so hatta an za a zaɓi shugaba ana zaɓan shugaba mai murya muryar hatta tana da siffa irin muryar da ake so shugaba ya zama yana da ita amma ba kawai ina ke amfani da ita ba sai dama ta kama makami na aji ba a amfani da shi sai in bukatar ya taso idan bukatar makamin ya kawo sai ka yi mamaki a wannan abin waye ce surutun wane ne bukata ce ta kama hmm? eh daidai misali ya kamata saboda kada sashe su dinga bayyana wa sashe aula da shi daidai misali mutum o oh, mata ne a babu babu lokaci yayin maganan gyaran mu ai muna da da ke da yawa kuma sai a hankali abin da ke cewa shi mata akwai lokacin da aka tsagar aka saka musu daga murya sai na tuno ma abin na damuna za ka ga misalin a ce maka sukan ɗauka kaman a makaranta suna faɗa ana ansawa suna faɗa ana ansawa to mu ma nan kila wanda izo bako zai to yau ai ba mu amsa ba ko kafin su haka kasan ana yi da an yi in an karanta ana amsawa ina gaba sakamakon karatun abidan da kuka ne ba cikin muktasar eh, tafsilu ne sakamakon harmace kai kunga zan da karanta muku inda tambayoyi a tajawidi ku yi Allah ma rufa zan asiri ba mai tambaya ta amma inda tajawidi inda makarijin huruf wani abu da ke damun ka kana iya tambaya ta kana iya ka ga irin wani wawun ko irin wani ba'u ko irin wani menene ce wannan ba'u din ko meye ma'anar shi na ga wani wawun wawun meye ma'anar shi kaga zai ji daɗi maka bayani to ga na karanta san shiru gaskiyar magana tunani na bai zo ba amma fa abu na damuna za ka ji mata suna kwana karatun su ma matan suna kwanawa idan aka ce na sake su sha biyu ta yi zuwa illa masha Allah sai dai ku yi kokari wannan ku gyara da na ku kuma sannan idan kuma ma dai ba aka samu sakaci to za ku gasa ku. to bayan asar ba na nan ban san yadda ke to shi kenan shi ma dai duka daga yau ya kamata ku ji kun ga mu wannan dalilin da yasa muka bar abu nan nan muka bar sauti sautin mata bai halatta ba Tunda da ka ga ko da misalin karukan yanzu mutane sun yi ci gaban na haka rijiya mata har masu tafsiri ake da su ta bakin wani ɗan dula na sai ce a ja a fafa ba tare da tsoro ya da mata kuma za a za su lasu fika za su shiga masallacin juma'a su zauna kan kujera wannan ta ja wannan ta shirki to dai ko na duniya ne shugaban tafsiri ko na najeriya ne dasu a dalin wannan wani abu ne ba shafi ne ba ta so da kanan insha Allah na fiya ne ka daba ki mana gabakin eh, tsakanin da mara sabi da ya to so asibiti ina magana to fa nake kai ga bai asibitin can me kake so kana son ka masa kaza kai ba yanzu ka zo ke karatun ba wannan ba san na yi shiru to kai ma ake ka ne in Allah da ke da za mu sa ka daga cikin waɗanda in aka sa dokoki wanda za su yi su ba bai in dokoki insha Allah ko kuma mata kar ku bari a sa dokoki kar ku bari har su zo su same ku mukan sa doka mu take ta misalin kalli dokan yara wai yanzu ma a ana zuwa da ko da na biyu ne yaro na magana anan. nan ba ko daga can nan yake ko daga nan tsallake yake da jin sa dai bai mallake kansa ba tun da muna sana jila shi na yi wa mun yi magana duk yaron da bai mallaki hankalinsa ba to zai daina zuwa masallacin mai shi ya daina zuwa da shi ko shi daina zuwa idan mace ne ba inda za ta ajiye shi to sai ita ta daina zuwa sai ya mallaki hankalinsa kun je ɗaya can ko ai wannan irin wannan abin ne yaron da ba za a ce yi shiru ba to mai shi ta tashi ta fita malam hamisu ana botun da nan karatu aka zoye shi wanda ke da yarinya irin tana jami'an magana ta tunan bai kamata zo da ita ba ko kuma wacce take da ita sai ta yi haƙuri har sai ran da ta yi wayo to haka amma wancan ɗin man sha Allah za magana ni wanda ma na sani na bayan mun tashi sha biyu mun ta babu shakka ko wannan dalilin da yasa inda na karanta sai kun karanta na karanta sai kun karanta mun ɗauki shekaru a haka kan shekarar muke zuwa nan ma mafi yawan dai zama mu nan muna yi to amma ɗan shekara biyu ne ka ko kuma ka daina yi wala sahabi fil aswaqi yaro ba za a zo da shi masallaci ba sai dai harka in aka ga zugar yara za su shiga masallaci a tsayar da su ina aula ya yi umuru ku koma? ɗan wanda za a ce masa zauna kar gaban biyun nan za a ce masa zauna su zauna wayan ma za a ce masa zauna su zauna sai dai masiban bacci to wannan la'alla kila akwai wani usulubi da ɗaya zai yi bacci sai mu fita da shi mu ce ta ina ina ne gidan gwai to maza i gida shi kadai ka ana yi da mutane kila zama ladabi la sakhafin bil aswa kida ka daga murya a kasuwa balle a gida wal galizul qalbi shi ko galizul qalbi man allat shafaqatuhu wanda tausayinsa ya kaɗan wa azzat rahmatuhu rahmat sama ta zama kankarwa kama qala sha'ir يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أجلز أكبادا من الإبل حسسنا Ana kuka أكوكا أكمو sai dai ka ga an jiya ciwo a kan mu kai mana kuka ko ka ga mun yi asara kai kuka sai dai kai kai kuka wala na bake ala hadi ba ma kuka kan wani mahaluki da muka halaka shi ko da ya shiga wani matsatsi ko da ya shiga menene ba ruwan mu da shi rayuwar dabbobi mu ne kadai in dai ba ɗansa ya ƙara ba to kowa ba ruwan shi ɗaya muna da su haka ‘ya'yansa so zai kula da su amma ‘ya'yan wani ƙoƙo na na hannu adala ba da mu muka fi kauri da ƙarfin hanta daga ibilu ibilu na ke cewa raƙumi hanta raƙumi na da ƙarfi ko na da ko an dafa ko an soya ko an gasa haka za a dinga cinta garai garai garai kamar wani kwakwa sai dai kwakwa na da ruwa ita ko bata da ruwa sai ta karna ta tauna da kyar dan wani abu zai kullo haka dai za ka gaji ka haɗe ta gari gari yake to mu hankan mu ta fita raƙumi karfi da haka ba mu san tausayi ba sai dai yi kuka a kanmu amma mu ba mu kuka a kanmu ce to annabi ba haka yake ba kaga musulmi ma bai kamata ya zama haka ba ya waje mutum musulmi zama ya sauƙin kai yana da ilimi ya karyo yana da kuɗi ya karyo yana da mukami ya karyo ya zauna cikin mutane kawawa kowa na jin daɗin hulɗa da shi kowa na jin daɗin hulɗa da shi amma kada mutum ya zama mai gawatsi kamar hantar raƙumi wancan kenan ko sai ci gaba lan sabbu ay tafarraqu da sun watsi za ga ai kusan ajin halin annabawa haka ne amma na annabi Muhammad ya fi a ah, haka ce wai cikin masu su sukan bashi saboda ban haushinsa ko ban haushin addinin ke na ah. duk wanda ya hulɗa da shi zai ci gaba da hulɗa da shi Allahumma illa in wani abu ya zaune ma bai samu ba to zai fara da shi idan ka ga wani ya bar wuri ka da sai ka duba mai ya faru me aka yi masa in ka bibiya ka bibiya ka ga babu wata magana eh, ta kirki an an jana ce zalunci aka yi masa zalunci aka yi masa wani zalunci aka yi masa ba wani abu da yau zalunci kuma a nan ina da iyaka dukkan abin da ake ma ba zalunci ne ba to ka gane ai hmm? ka gane ai ko ko a mutum ne zo yana so a yi masa yana son ya yi amfani da jama'a ko ya yi amfani da majalisar ya gaba a rana kullum abun ƙara ƙauri yake yi ƙara ƙarfi yake sai haɗa yi nashi yi nashi ya ɗebi waɗanda zai iya yi wa idan gara da su to wannan kaga ya ba damuwa gare shi amma zallan ga abin da aka yi masa ya na zuwa to an bibiya shi ne ma ya yi ya yi ba shi ake sa inda za a zauna wanda ya tafi a zauna a yanzu bai zan kwariya an maka kaza to amma kai kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza an sallame ka a aiki an ce ya ishe ka haka an karɓe aikin da ke hannunka to ka ce an ma laifi an karɓe aikin da ke hannunka sai ce to kai kuma abin da ka yi kai kuma ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka ƙi kaza ka aikata kaza ka watsar da kaza an yi asara kaza an yi menene kaza ya kake so a yi ma akwai abin da ko biya aka ce kai bai biyuwa tunda akwai asaran da aka yi in aka yi ba ta biyuwa ba ta biyuwa kaga misali aka ce maka ba ka shiga aji to shi kenan sai ka ce to ga kuɗin sam ɗin mana me yake da suna wannan hissan da baka shiga ba duk in an auna hissoshin ka kaza kaza ne ja kuɗin to da ka ba ta kuɗin shin wannan kuɗin da ka ba zai ba wa sauran ɗalibai wannan abu ai ka gama cutar jama'a iyakacin cin amana ta kai cin amana lokacin shigan ka ajiye ba ka shiga ba ko rakka bai biyan wannan ka kawo kuɗin bai biyan wannan ka yi fashi a aiki iya cin amana ta kare a fashi a yin aiki mutum da wasu kai asara za ka shiga kila aƙalla za ka yi shiga hissa shidda ko a rage kana da hoto za ka shiga hissa biyar a hissa biyar din nan kowanne aji yana da mutum ɗari ka ga mutum ɗari nawa ɗari shidda suka yi asara to ina za a samu inda za ka je wanda zai je musu karatu a tanda a cimma wannan karatun da babu sai dai in ka je lahira ka gano kuranka tunda a lahira in aka tashi hisabi Allah na da kayan binciken da yake nuna ƙwayar zarra kila maganan ba ku ba ta mahimmanci ba idan laifinka ko da daidai da ƙwayar zarra ba a kawo maka shi yanzu a kawo maka cin amanar mutane ɗari biyar ko a wata ko a menene za ka yi fashi kaza fashi kaza wannan kuma wannan kuɗin ne zai biya wannan don ka bar kuɗin albashinka na wata ba zai biya wannan ba ka ce to bana na ya ce albashi na na wannan watan a je a yi wani abun da shi bai biyan wannan kuɗin tun da alkawali kai ka ci amana idan ka san ba za ka dinga zuwa makaranta ba ba za ka iya ba to ka ajiye musu aiki karantarwa ba aikin ka bane ba ka je ka bude shago a kasuwa in ka zo ka bude kayan ka in ba ka zo ba ka kulle abun ka ba mai ce ma kaza amma kai ma in kana kulle kullewa kullum ka kullum ka ga dama kan da wuya ka yi albarka a kasuwa ba ka da kama ko kasuwa ba za ka yi albarka ba sai dai kai albarka a cewa cewa dan da nan a shigo a haɗa kaza a haɗa kaza a cewa cewa ne a buru a je a samu wani a hana da kaza kaza ke so gashi shi kamfani kaza kaza a tafke kaza a yi mai ne ka rubuta kaza a ka ba mutum ya je kai irin wannan kasuwanci na cewa cewa to kuma kafin a rayuwar ka haram kake shi iyalan ka haram wanda ije wani wa wanda ije ya je ka kaciyar da shi haram kai sadaka da haram to ya za a yi ka ci haram ka sha haram ko ka sani ko ba ka sani ba kai albarka ba yadda za a yi kai albarka zamani zai zo aka ce wanda hana za ta yi wuya za ta yi wuya ko da ba ka je ka ɗaya bota ba ƙorar sai ta shiga maka to hanci ai ma'anawi ne to saboda kana wannan dai muna magana a yanar ne lamfabdu tafarraku wa zahabu tarikinaka wa sha'anaka to ka ku annabi kullu jama'a sa wasu suke na kirkin na banza kuma warewa suke ba wani ya zo madina ba ya zo ya zauna ya yi hamma ya yi hamma ya a wannan kai ya zaba bai zaka ta zama ya take da tsaye tafi annabi ce madina zuga zugi madina ba wuta ce tana kone mummunan abu kyakkyawan abu ta gyara shi mai neman tarbiya in ya zo zai samu amma wanda bai neman tarbiya ya riga mana bai ya zai fice zai fice Kama ko da misalin a taimaka yau mutum ne ya zo karatu nan ya zo karatu to za ta iske an kai karfe goma sha ɗaya na ce a ƙarasa da Allah wanda ya zo kallo kuwa ba malam tara zai fara dubu agogo yaushe ake sallah ne wannan masallaci to ba rana sai an gama karatu in kana zama ka zauna za ka dabi da wuce wani ma ka zauna kana waje waje kana bata kanka lokaci ta shi kawai ka fita ka tafi abunka tsautsayin mai waje-waje kilon zai maka kai waje-waje mai kake tun da akwai masu amana kusa da kai yan a wata malam wai wanda waje-waje kake in za ka zauna ka zauna za ka mutu kamsa haka za ku yi masa na gefe gefe kowace fanna ga mutum ya bai waje-waje a ran nan muna karatu wallahi ba wani yaro zai zo ya zauna ba ni na tuhumce shi dai haka to amma dai daga ba sai na ga inda nake dauka shi ba da yanzu kawai sai juya ya ba mata ita ce mata kuma yana zaune na na je kai me yake kallo a can kuntun ya ka kalli nan aka gama ya zama ya shiga wani matsatsi ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan aka gama shi ne ya biyo ni nan wai na neman kuɗin mota na je na ga kuɗin mota ina da kudin mota na zauna nan ni ma da na tafi inda zan je na da kudin mota ba ka gani ba karatu nake bada in kana so gobe ma zan bada ka zauna da magariba ma za a kara amma an kana neman kuɗi to ban nan tafi kasuwa tashar da kabaro nan ne inda masu kuɗi suke amma nan ka shigo har ka fita ba ga ana jiya da kuɗi ba wani ya ɗauka ne ga wannan ba a magana harkar kuɗi duk majalisu akan ba da tsaro sun ce muwa ba da baƙin ba da ba aka yi wani da ce ba na so idan karatu ka zo in sadaka za ka yi tafi ka yi sadaka ka inda ake neman ta nan in za mu nema za mu gaya maka yau ana neman sadaka to amma ba a ce ba yanzu in karatu dai ka zo zauna ka je karatu in ko ba karatu ka zo ba wuce abunka ka bar mu nan fa'afu anhum ai yaridu in zallu in suka zame kai musu afuwa mutum zai kuskure tun tube ce da au wane ne au asa'u ko suka munana Amri shawara su al'amura shawara ba fa kowa da kowa ke shawara da shi ba ko badar ɗin kadai ta ishe ka ya kuke gani mutanen nan ga kaza ga kaza Allah ya min alƙawari ga iru ga nafiru me kuke gani iru sun sha sai nafiru shi kenan kwafe ne ke ce kai a shige su kawai kai a shige su kawai da ina da ina ka taɓa shiga ana bukatan kwasan nan kai da waye in ba mai da tsoronka ka zo to tsoronka ne ake da kai ana son wanda in ka ce masa wane ta shi kai kaza ka ga mutum ashirin sun bi shi suna tsaya shi to irin wannan ke nema wasai sai ta canfan a kwashe na ganka ka je ka dawo ka je ka dawo ka na ɗagan mu ka ji ka dawo ka je ka dawo je ka yi wasai ba da ban shawarar shi amma na ce wasai je ka kwashe itin can kafin a je ka kasan kuma wani gungumi sai ka ne ta wasai na za ka yi wannan itin ai an ce ne a tara shi ta ba za ka ce malamai ita ku zo ku kwashe ka ɗauka ca wannan wata ba za ka kwashe wannan ladan ba in wani in wani zo zai kwashe ce kwashe ladan duka mun bar ma amma kai da yake kai ne kana da abokai su ce ba za ka kwashe wannan ladan kai ka ba wannan ya ɗauka wa ka ya ɗauka in an je su kun kwashe to kai ne mutum in an je za a yi shawara da kai gaga ku sai an muku zahiriya duk zero wanda bai da jama'a bai iya zama da jama'a ba Ba ko shawaran ka ba a nawa ko sana'a yi iya sai da ce in lokacin ya zo ka je juna ina ana neman kaza a zo ai nawa za a biya ka kai mana kaza shikenan kawai amma wanda za a yi shawara da shi wanda ke da jama'a balle a taimaka fara ballantana a taimaka wani kuɗi za a nema dole ana bukata mai fiska wanda ke da jama'a da annabi ya yi magana ya yi magana abubakar ya miƙe ya yi magana umar ya yi magana ce kai ba muhajiru na ce magana ba ba zai musu aka ba sai aka fake yin magana ba an sare guda ogan sai ne da ya ce ki da mu kake tunani na yi mana alkawarin yara na na maka alkawalin yara na ba mai daga duk abin da kace shi za a yi idan kana son mu kai kauri kaza za mu buɗa mu kai ka sai ya koma ce a bani shawara ɗaya ogan ya mai gizi da mu kake to mu ba mu yi maka yadda banu isra'ila suka ce wa musa sai za ba an ta wara ka faƙatila mu abin da muke ta maka kaje da ubangijinka ko yaƙi muna damanka muna abunka muna gaban ka muna bayan ka to su ake neman shawaran su ba a neman shawaran kanti bai da kowa sai su rufu to ba a neman shawaran shi da ka wannan magana shawara da dama mu da ana abu ba shawara to kai waye ko kuma ta kai ne da za na bi shawarar ka otalub mashuratahum ka nemi shawararsu fil amri kaga zil ahamiyya mai mahimmanci al'amarin ka masailil harbi kama matsalolin fada wasu silmi da in za a yi sulhi wannan dai su ne kalmomin da ake gani masu wahala E duka duka ma guda nawa ne ko masu kirgin a zambibiyar ba sai biyar ba ashe kuna nan da ɗan saura biyar ne to shi nan to bari a ƙora mu tafi gaba hmm? me kace a kashi da shi maganan take da shi wannan hugalizu shi ne yake da tunzuri yana da tunzuri zuciyarsa ma'anar ayata ne na zalar siya kofin adadi har yanzu salon magana ba ta kare ba magana ake akan tarbiyya la dabobi wa ina suna kisa makalmi na ladabi, wannan ta'ijil mutarattiba da sakamako da yake biyu bayan ladari in an duba da za a samu illan rashin ladabi. duk duk abun da aka shi ba ladabi a take babu lura babu kafa abun nan kashin ta watsewa ala gazwati uhud fa fi hadhihi al-aya al-mi'a at-tasi'atu wal khamsuna ba'da yakhbiru ta'ala amma wa haba rasulahu Allah ke ba da labarin abubuwan da ya ba wa manzon sa min al-kamali sallallahu alaihi wasallam annabi cikakke ne ta kwana alkhuluqi annabi huwa qiwamul amr wanda halaye su ne tsayen al'amura duk abin da ka ga ya tsaya to halaye da suka tsayar da shi shi suka mikar da shi fa yaqulu fa bima rahmatin min Allah to tun da akwai na harufa bima din kafin mu je cikin mu duba almimu ma kenan ko الميم سيلة mahaɗa ce kawai ba ta da wani magana a cikin li'irabi ba ta da wani ma'ana a cikin magana illa ana tu'akkid ay mazidatun litawkidil kalami don ƙarfafa maganan wa taqawiyatihi nahwa qawlihi ta'ala fa bima naqadhihim mithaqahum wa qawlihi amma qalilin la yasbihunna nadimina amma ita wannan mim din to wayannan mimomi duka wajen jundun ma ma inna duk wannan mim din nan ba ta da takamaimai wani ma'ana na aiki sai dai kauki da ce maganan ta samu ni dakami ne shi kenan sai mu koma inda ke ai kaga hisa nan a wajen fassara za ka fassara za ka fassara kamar ba ita fabi rahmati saboda wata rahama ani min indina hum biha linta wato annabi na da sauƙin kai amma mu a wa kyauta aka yi mana shi ne sauƙin kai in ba da ka ba da mun sha wahala don ƙarshen sa mai fushi da shi kuma Allah ya ne mana to sai ya kasance kawai saboda halayensa mafan shi muke wanda bai musulunta ba ma ina kan shi balle kuma wanda ya musulunta to kaga wannan taimakon mu aka yi da za mu yi wa manzon mu ta'a muna san shi san shi wajibi ne sai kuma ya zama mai saukin kai kaga an taimake mu inda mai gauki ne ko mai kaushi dole mu so shi haka to kaga wani zai yi wani zai kasa yi amma wannan dai shi ne ga mai sauki har wani lokacin na ce ce rabu mutanen nan ba kai suke karyatawa ba da Allah suke kai ba sa shakkanka ba sa tuhumtanka amma mummatsiyar tasu da Allah suke akwai lintarahum akwai na harushi ma وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف الذين تولوا يوم أحد a zargi. wa'inda suka guda uku wanda ko kuwa mutum ya gudu daga aiki ba ku barin sai sha ruwa ki ke ko amma za ku ce ai wasa muke yi tun da mu ba mu ne shugabannin ba a duba suka sa kai suka bar annabi a filin yaji. amma ba zarge su ba balla rafaqa bihi nema musu gafara ma aka dinga yi فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه دوني داتر واني دقا قريشي الله نييشي هكا الله منغولي عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم منغوما إنما كبلوه شين عينهم لنت لهم ولو, ولو كنت فظا أي قاسيا جافا جافيا قاسي القلب جليله سبحان الله inda ka kasance mai busasshiyar zuciya kafiyar jafan mai yankewa da jama'a jafafu busasshe wanda babu wata ni'ima ni'ima babu wani jinkai jinkai tare da kai jafiyan mai bushewa kosil kalbi mai ke kasasshiyar zuciya galisuhu ha malam tuni lam faddo min hawli da tuni sun hada daga gare ka amma saboda iya gudanar wanda Allah ya baka da sauƙi da Allah ya baka ko da an bata musu rai a wani wuri in suka zo gefe ka sai su samu wata sa'ida sai su zauna sai dai in ba ta awa ce to ai in ka mutu na daina a'a saboda Allah kake yi in kana aiki saboda Allah ka gaba da aikin ka zakka bari saboda kada yin Allah ya yanke ma akwai naharu qila yamna'uhumul haya wal ihtishamu wal haibatu min al qurbi minka ainihin shi wancan maza lamfaddu min haulika dinnan shine yamna'uhumul kunya da ta hana masu kanewa kawai والهيبة دبرجي منك من القرب منك بعدما كان من توليهم أنهم ما ينقبوا دسكي وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى يعني من قوم إنما قول أي تفرقوا عنك وهرب وهرموا بذلك سعادة الدارين kaga da wannan an hana musu arzikin gidaje duniya da lahira wa bina'an ala hadha fa'afu dorawa akan wannan fa'afu an musihi ya rasulullahi kai afuwa daga mai sabawa su nan baka lura ba Allah ya sabawa ba ya saba ya gyara ba za a ce mai sabon Allah ci gaba da sabon Allah mai shaye shaye shaye ka mai zina izinanka mai menene izinan shi a wanda ya yi laifi ya gudu daga yaki ya baro annabi to yanzu ya yi nadama yi masa afuwa akwai na harko haza tartibi in ka lura daga fafo ɗin can a jere maganan yake a ayar ina fa'afu ma ne a ayan fa'afu sai wasta gafin sai shawil aka fi jajere ike to wannan a cikin naharun ita a tartibu makasudu ana sani da niyya kai wannan magana ana jera abu ba niyya kawai ana magana ne da kaza kaza ya zo daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza amma wannan an yi shi ne da niyya Mai da farko ne abin da ake nema a wurin ka ka fara yi ba ku ce ba afuwa kai ba hausa ba ne ba to sannan na biyu abin da ake so ka yi masu istaghfir lahu ka tsaya kai sau da dama da Allah ka gama ta wa mu'minai maza da mata Allah ka yafe wa mu'minai maza da mata to kaga ka nema musu gafara a gere yake daga afuwa ka yafe sannan su kuma kana neman Allah ya yafe masu tunda in kai ka yafe an riga an ɓata maka ubangijinka bai yafe ba ai kaga zai ɗauki mataki ba zaman kanka kake yi ba ƙarƙashin Allah kake ka samu ka yafe to amma ko ba dole ne ubangijinka yafe ba kana iya yafe a ubangijinka ya ce a sai na ɗauki mataki akan wannan to ka yafe sannan ka nemi Allah ya yafe sannan sai na nawa wa shawirhum ka kaga ana shawara da su an san an janye wancan tunda mutum kan zame kakan samu mayaki da ƙarshe wata rana ka ga ta ɓaci a gudu hai ina ron kaka ce durin da kaka ke a cikin ta ba a cikin ta da yaƙi sai ga kakawa ya gudu me ya faru a ƙaƙa yake ambaliya shi idan ka zai cinye ka rafi wata mun na kashi ƙarshe ko ban kai ba ainihin fa'awwalan ya'fu anhum na bar ma na run aya na koma ku lima bainahu wa bainahum ga abubuwan da suke tsakanin annabi da su na mutanen wasaniyan yastaghfirullah lahu lima kana bainahum wa baina rabbihim saboda abin da suka yi su da ubangijinsu min tabi'ati wa ba'da hadha al-i'dadi yashbihuna ahalan to bayan in an musu ya afuwa an roƙi Allah ya gafarta musu ya gafarta musu to daga nan sun cancanci an yashbihuna ahalan lil mashurati a tsakanin ne su shawara wa shawarhum saboda haka nan kun ga ba jerowa aka yi ba afuwan a'a jero magana aka yi da sani aka jero ta haka ga abin da zai yi sannan kaza sannan kaza mun koma ciki fa aku an musayihi kaga haka yake tsakanin abin da gudana tsakaninsa da mutanen wasta gafir le zambihim wa shawir kaga zur ra'ayi hau. kaga misalin qur'ani mutum ba zai dauki tarjama ba tarjama ba za ta nuna maka abin da ya dace kai ba tunda an ce an ce wa sha'awirhum fil amri me za a fasara ha abin da za da kan shawara da su al'amura kaga an ware ma wanda za ka shawara da shi ban da yansa to ashe kuma dole ne a wani shigo a ciki ba kowa ake shawara da shi ba idan za mu yi abu yanzu a nan ba za mu kawo shi mu ajiye shi akan teburi ba muna neman shawara ya kuke gani kasa sai dai ina ya gaga ne idan kayan haya gaga ne shi ne za ta yi haya mu tare su ne ko mu tsaya a nan to duk da haka sai mun samu matsaloli domin kwanta mutane su san me ake ciki ta riga ta kwari amma in dai shawara za ne sai jin zai zama gwani ne a yaƙi amma ba gwani a kuɗi ba zai zama gwani ne a sana'a kaza amma ba gwani ne a kasuwanci ba domin menene sai ka ga wanda yake ya iya ƙerawa ko sassaƙawa ko mulmulawa ko nomawa ko tarawa sai ka daddame sayarwa abin wanda ya shi iya sayarwa da iya sayarwa sannan wannan yana nuna mana kada mutum a idan daga cikin ciyon jama'a yau ciyon tafiya ko ciyon majalisa sabbi hama sheta mutum ɗaya zama wani za a tsayar ita ku bani za a tsayo ita ku bani za a gina kaza ita ku bani za a yi kaza ita ku bani za a yi kaza ku sai ku bani wannan kai shugaba a ce jayawa in ka bi wannan alaka ka zai a'a idan misalin na ce ɗauko min kaya can sai ka duba wani ka ce kai ɗauko wannan kayan mallan ya sa ka shi can isa gobe a yi ba zan ce ka je ka ɗauko ba da na ce maka in na ce maka isa je ka ɗauko kaza ga ni can ka ɗauko da ka je sai ka ɗauki mutumi na wannan sai ka ce zo muje mana ya sha ɗauko wancan abu sai je ya ɗauko ya kawo gobe na ruwa na da kai ne ce kai ɗauko min wancan abu da ka ɗauko jiya irin sa aiki ba zai yi ba aiki kare ya aiki kwaikwayo ba ka iya ba kawai ka koma jefi in sawa ne ke da kai idan ka sa a yi in na sa a yi nawa ya fi naka to da kana amma ka iya wannan abu ana iya baka shawara an ka iya to shi ne za a dai kowa ya tsaya a inda ya iya amma ba zai yi ba aiki kare ya aiki kwaikwayo lamurra ba za su kyau ba sai dai gyaran Allah sukan yi kyau mu yau amma sa a kai domin wannan ba zai ɗore ba ba zai yi ba a ce maka me ake da suna ka iya ɗaukan kaya ne shi kenan da muka gaba ka da ganda za ka ɗauko ka kawo za ka ɗauko ka kawo gobe za mu yi noma ne mu baka noma hawa ya ma za mu baka noma mu je mu ai gari ba kama masarar ba eh? idan aka je wajen aiki baka san ma'aikata ba wanda suka iya noma baka san kyan noman ba kaya kai ya ɗauka. amma baka san noma mai kyau ba baka san ambare ba baka san yin ciro ba baka san yin wane ne ba sai buka ɗauki noma muka baka ai ka san yi banna a yin an tara ike ka kwaso Kamar in ma tara masara aka zo ka yi bukunan mai gwargwari in alloda, zai yi wani ya iya noman ya iya daukar kicin ya iya menene sai dai na ne amma za a je inda bai iya ba dole in an je kan inda bai iya ba a bari a bawa wanda ya san kan wannan lamarin din to shi ya zo ya shugabanta duk da zai nemo mutane amma ya san in sun yi daidai ya san in sun yi ba daidai ba to haka ban sani ba ko kuna gane ba ku garin janye kana ya to ni ban na ga koji jungun jungun kamar na gangarwa muku da wani katon dutse a kafadun ku idan an jika ta nan kafilo to yanzu na sanna da guda daya hmm? da ba haka kai ba an yi asara an yi a ba shekarun jiya na yi shekarun jiya ta na ya karatu na kasa karatu na zaki an cuce ni wallahi an cuce ni kai an cuce ni a masallacin nan kamar dai Allah ya sa da abun nan bayan na sa ke malam to an cuce ka kai haƙuri ba ba ta wuce ba ba ka fita ba to iya haƙuri ba ta ina neman wanda zai fi min ba haka ban gaya masa to ga kaza ga wane kaza ga wane kaza ga wane kaza abun da irin malam na malam mamu da kabiru mun shiga iyawa mun yi asara sai dai to nan gaba mu ga yaya za a yi ba mu taso a hannun gwanaye ba mutum ne ya tsinci abin ya shiga a cuce shi a cuce ka ɗari sai ka samu fa'ida ɗaya ya samu fa'ida ɗaya mutum ne da bai iya komai ba zai yi tanka ne ya riƙe komai in baka mai da ka sakan masa bai da ganda bai da au nemowa yake a yi in an yi daidai ma bai san an yi daidai ba in ma an yi kuskure bai san an yi kuskure ba lamarin a kowane karkar kowane abu na ta tsinke da lamarin lamarin ma nan lodi wannan fa lodi wannan in baka iya ba ba zai lura ba wallahi malam sai ka sai ka bata mota sai ka bata wuri amma in ma yin lodi ya zo ya fara sa mutane ya fara sa mutane idan mutane nan suka fito sai karan tsaye da Allah ba cikin motar nan suka fito hmm? idan aka samu wayin lodin ya loda ya loda ya loda ya loda a kan wala in motar nan ta zo ta sauke abu sai kai mamaki ya ce kai wannan su kayan wannan motar ya zo to lodi fa kenan ka ɗauka fa ka ɗora kawai ka ɗaura ka ɗora ka tura shi rana daidai ba ma maganan ka shirya ya yi sama ba ka shirya ya yi sama ba to kowanne abu ya kamata a bar wa ahalinsa kuma inda duk mutane suka taro irin nan to za ka da babu wanda babu ainihin nan ba babu wanda babu sai dai muskilan ka sani kai da kake koyon shugabanci wanda ya iya bai gabatar da kansa shi ma sai da dama daga wannan na tsaya haka duk wani bai gabatar da kansa duk wanda ka ga ya gabatar da kansa ka bi jira ga bayyana bai gabatar da kansa yana nan gefe gefe ana waye iya kaza ya shiru waye iya kaza ya shiru waye iya kaza ya shiru sai inda ya gaba kowa ce to ko nan taba ake taba mana sai ka iskiya ashe wanda ma za ku ɗauko shi koya masa amma shi bai ce muku shi kaza ne ba to don haka nan idan za a yi shawara sai ka biya hankali wa shawir zo ra'ayi min hau wai da bata maka ra'ayin, rajihun idan ra'ayi rinjayayye ya bayyana maka lalle wannan lamarin ka yanke ka gano ga yadda za a yi shi al maslahata fa'azim ala tafizihi ka yanke zartar da shi ku taimaki mai lilo eh ya wuce mantuwa kuma ba a ba da hutu ba ka ga ga wannan shi ne rinjaye ba ka duba a saboda wani ba ka duba a saboda wani ya yi magana a ciki ka kata ba ka bari ya bata ma kayanka ba ka bari a bata maka shugabancinka domin idan abu ya cushe ya bace kai zan a zarga ba mutanen nan baka ko da wancan da ya tsaya a yi kaza in ka baka yi haka ba zuciyarsa za ta ɓaci ya daɗe zuciyar ba ta ɓaci ba iyaka ce to tun da ba za a bi shawara ta ba to na ta ni ma ba zan ƙara ma bin ku ba ya dinga tare mutane ko yana ce musu ba a ɗaukan shawara koma kai ma koma ba a ɗaukan shawara kai ma koma ba a ɗaukan shawara ce awo an yi min wannan bilan adadi kuma duk abin ya zai tashi a banza wannan agare wa idora to saboda haka nan fa'azim eh, idan misalin ka yanke ka himmata ala tafsirihi eh, shi ne himma nan da azamu ka himmata kan aiwatar da shi mutawakkilan ala rabbika eh, kada ka ce yanzu ban ɗauki shawarar mu ne ba zai rusa shi ya dai bai rusa shi ba rabu shi kawai fa innahu yuhibbul mutawakkili shi Allah والتوكل الاقدام على فعل من ما امر الله تعالى به هنا توكل الاقدام kawai كما akan aikata abin da Allah ya yi umarni da shi, ya gada mu kawai. Idan misalin noma sun kwaya ka ce bismillahi, wuri na za a yi, tunda an yi feshi bai ɗauka ba an yi wane ne bai ɗauka ba an yi kaza bai ɗauka ba kan kuma neman shawara kaf su aka wayi gare je to mai shi kawai ra'ayi da yi ta ake cewa duk inda za ku je ku zama da kayan aiki ga garma in huɗa aka ga ra'ayi ga fatajiya in noma za a yi ga teburin kwashe abin za a zubar gefe guda ga kwano in ɗaya abin za a yi daga nan ko kwaɗewa za a kawo to dai abin da yake nuna mana a masallacin nan nan gaba kowa isa hiyos Allah kawo kuɗi ko na halal duba mota za a saya a gayu da ita ba ba jib za a saya ba a gayu da ita ba a hilos ka zuba buhuna a baya eh, sai in aka tashi ana ɗiban masara su ce ba za a haɗa musu buhu ba sai ga ce to ga wuna ina ka samu wani waje daga gida na zo da shi ga yan uwansa can ma a mota shi kenan sai ka ɗebi yadda kake so ba mai cewa ukun amma fa kai ma za mu samu sharaɗi kada fa ka zubar in ka yadda kwaya ɗaya to kuma ba za mu yadda ba amma za ka ya kwashe ta duka ka ɗauka ka kwashe kwashe ka ɗauka amma hawa da ban ba don ba za mu bari mutum ya karye da buhun buwa hmm? to saboda ka nan kawai me ake yi za ka dora ka ce wannan bishiya ce ake so a kayar ka ce a ah, sai ka leƙa ma watan ka haku akwai gatari ba za ka ɗauko gatari ba bari in fara da na ba zan ɗauko gatari ka ce kawo mana kawo mana ina naka na zo da shi ne don nisa na sana sannan kuma ka bari kawo mana an hana ka sauran ka ce ai ah, sai ba ka da gatar ma ya bata ka ce ya bata dama na ta mutan wanda ya dauka gano kai ne saboda kana fi'lu ma amara Allah bi shine wa tawakkul da shine al Fana wa kawai ala fi'li ma amara Allah bi au azina fihi ko ba da izini a ciki ba إيجار الأسباب الضرورية lahu bayan an kawo dukkan kayan aiki da za a yi abin da shi dole a tanada to kun ga kenan sai ce to za a yi gyara kaɗan da na ce sai a ba noma sai a ce to shi kenan yanzu abin da za a yi sati mai zuwa kowa ya zo da fatanya a sati mai zuwa wannan ciyawan masaran ta yi ga? to ya za a yi ya za a ce to sai dai ka fanya da za a yi a ba da hutu gobe a tabbata ba karatu mu haɗuwa gora ta yi girgiri a je a keto masara uwa da uwa shi nan kawai ka ga zan sai ka zurin kayan aiki ko ya fatanya ka idan ka zo babu fatanya kai ma ka san sauran yadda ka zo haka za ka koma yadda ka hawa mota ka zo kyauta to ko dole sai ka biya kuɗin mota ka koma ba za ka hau mana mota koma ba don ba ka yi aiki ba wa adamu tafkiri da rikin wani tunani daban fima ya tarattabu alaihi don za a dinga cewa akwai feshi kaza akwai mushi zai iya kashewa akwai ne malam babu wannan kawai cikin ciyawan za a yi da ƙarfi da Allah ya bayar babu magana a ce a sake wani tunani daban fi ma ya tarattabu alaihi bal yufawwadu amrun nata'iji sai a bar al'amarin sakamako ilallahi shine ilahi هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية sittuna الستون بعد المئة فقد تضمنت إتكم تتترو حقيقة كبرى wani babban al'amari ya ji bula ilmu biya sanin wannan lamarin din ya zama dole don rashin sanin sa zai haifar da na kafa wal'amalu amalu da'iman bi ka? da yin aiki tuttur da abun da wannan ainihin bukata take bukata wannan hakikan a yi aiki da wannan hakikan wahiya annan nasara biyadillah nasara da hannun Allah eh, kada ka yi na wani ya kalli wake a gona ya kalli za ba iyaka dama ba iyaka ina ba iyaka sai ya fara ciwon gini. sai gini sai ina ciwo tun ba zo gonan ba ba rauron aka zo yau ba amma dole za a to ai ba kai ne za ka ba Allah ne zai amma hakika akwai wanda da ya kalli waken nan gashi ya bushe gashi ya nuna ya kalli gonan nan bai ga ƙarshen ta ba nan ma ya kalla bai ga ƙarshen ta ba nan ma ya kalla bai ga ƙarshen ta ba ga nan ana ciki ciki kusa da kusa ma yi ya manya manya manya manya mawaken sai ya sa hannu a baya ce a ba kai ne mai ba tawakkal ala Allah idan Allah ya sa taimako sai ka kaman kamar wasu mala'iku ne suka zo daga sama suka tsinke mana ta yi ta sassab ta sassab ta ta ana maganar da ake magana zai sai ka da dandana an kwashi da an kai an jiyo da nan an kai ta ya eh, ko abun da yi ne to tun farko da ma bar wa Allah shine wannan ita ce babbar hakika fada kawai اما لمرينا انو ان النصر بيد الله والخذلان ليس النصر كذلك ايتما ان كذب ات نصر و وانا انو ألا نه الله فلا يطلب نصر الا منه تعالى ما با من نصر سيدغا الله تبارك وتعالى ولا يرهب اين خذلان illa min ba a tsoron rashin nasara mana tafewa rashin agaji sai daga gare shi in Allah ya samu ku agaji shi ke nan al'amari zai yi in ku Allah ya cire muku taimakon sa kumburi ayi ayi ayi kaga abu da na nan inda yake wa talabu sarki neman nasararsa huwa irfazu amrihi da idadil asbabi zartar da umarninsa bayan an tattala asababu Allah zai matulaku. lahu ga kayan aiki an tara wata hashi khizlanahu da neman katanga daga rashin taimakonsa tare eh, ya kono a ciki ah, ko kuma ba haka ba wancan ya tsari anan wata hashi na ku ta ala ainihin kiyaye rashin taimakon Allah mutum ya kiyaye kada Allah ya janye masa taimako to shi wannan ya kono bai ta yi wa tawakkalu alayhi hadha ma dalla alayhi qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya إن ينصركم الله فلا غالب لكم sai ka halarta da abin da za ka yi halartarwa wa in ya فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هداية الآياتين فعيدوني شرية روادتك وإن أعيد دابيو نفر قدي أبي دزام غني كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي kammalan manzon Allah ta wajen ɓangaren tarbiyya wato halayen annabi makarimul akhlaqi sun cika dama bu isa li yutammima makarimul akhlaqi to ko annabi ya tsara idda tarbiyya kake ne to ki koyi da annabi khairul hadai hadayu na biyu ayoyin nan ka kalle su da kyau سنت کلو من فضل صحابتی رضوان الله علیه و کرامتهم دکرم کی اسو على ربه سبحانه وتعالى ما أكو تقرير وبدا المشورة تبتد قائدا نيما شاورا ين شاورا ان ابو يتاسو بين الحاكم واهل الحل والعقد ان يدي ما يدي tsakanin shugaba shi ne hakimu da masu faɗa aji masu ƙudurawa da kwancewa a cikin al'umma ba za a yi sa shawara a cikin jama'a ba mutum na tsakiyar wa a rito yanzu a kan gani a yi to yanzu dole ne mu yi kaza mu yi kaza yanzu dole ne a yi kaza ake wari kaga misali mutum a cikin wazi na cewa wannan abu ba za a zauna kaba ba sai an gabawa ne sai an gabawa ne sai an gabawa ne ikon Allah ka ga jiru ba za a samu kaza ba sai an rusa kaza sai an fasa kaza sai an fasa kaza to yanzu me kake gani ai kaza ai kawai mu je mu fasa sai wannan kada a zama tare da ka ake tafiya a wannan tafiya kauniyar tafiya ce ka a tafi da kai dole akwai abinda al'umma za su iya ji akwai abinda al'umma bai kamata su ji ba sai zai su ga umarni sannan kuma mutane masu nema sai sun ji komai ku yi hattara ba siffa ce ta mutumin kirki ba siffa ce ta mutumin banza ina son sai ya ji komai har ta kai yana buga cikin wani don gini ake wannan mutumin da yake haka mutumin banza ne kuma zan kawai gaban don zai yi taimako ba a don ya zauna a wurin hira a jama'a ce ai karara ai karara ni na ji daga bin wannan munafuki ne kuma irin wannan a cikin jama'a ba ga ba za ta yi nasara ba sai dai da Allah yi maganin sa in ma Allah ya fitar muku da shi wa in ma Allah ya mace shi ya mutu sanda inda zan za a yi nasara kuma shi ya zama katanga zai mutu Allah zai halaka shi amma muddin al'umma da irin wa'annan to maimakon ma ku ce za ku yi wani abu sai dai ku koma tarbiyya kullum na buga kuma misali da Aliyu bin Abi Talib da Muawiya masu tsaron Muawiya idan ka zo wurin Muawiya za ka ga oga oh, ko kallon gawayi ko da ka ne hawa ah, ne ce hmm. in kana ganin ya zan yi in zan shiga cikin yadda zan samu ya yake ka da kawai zabo sai kaga ban sani ba idan ka shiga cikin wajen mu'awaya ka fito ka zo za ka bada labari to ai na je ga abin da yake kana ga ya shi kai ba san fita wuce abin ka ne abin da ka wani kenan kowai ne aiki a anan gari ba ka shiga sai na tabbatar da shigarka in ka fita kuma sai na tabbatar da tafiyarka amma me ya same ka me ka zo da shi ba ruwa na shi amma kaga ba ko ya zo masa ana kallon me aljihunsa ana kallon wanda kwali yake dauke da shi ana duba me yayi kamar in ba kun ya zai ya sai an ce me ka bashi me ka bashi me kai masa alkawari za ka bashi sannan a za ka ne ya za ka da ya zo me ya ce wai to kai ne shugaba na kwanye ne shugabanka kawon kuna da irin waɗannan jama'a ko shiga uku Muna ku kai ke kewaye da ku amma wanda za a ce ba abin da ya dafi sai abin da shafe shi an ce za a yi kaza zai nemi yadda za a yi abin amma dai har ka abuwa ce ku yi ba a neme ka ka ji ba to kai ma ba ka sanyi sama aliyu bin abi talib shi kan ka ko ko ba wannan inda ah, za ka zo ka gaishe da zo mu je baka kwana gidan da me da me za ku tattauna me ka zo ka faɗa masa me ka zo za ka yi masa da me ika mata ka yi masa kaza yaya za a yi yaya za a yi in yi je ya gan shi sai ce zo mu je ka kwana gidana domin ka faɗa min yadda kuka tattauna da irin abin da kai gani daga nan kamar sai subhanallah kuma ka bayan lamarinsa ya ci nasara ba ci nasara bayan da ya a dini amma ba ci nasara ba mutumin da dubu suke bin sa a baya sai da aka dawo ba su fi ɗari masu bin sa a baya ba gaba ɗaya mutane sun matse masa saboda duk suna da manufan da ta kawo su ba wai su taimaki addini da ya zo da su ba to saboda kana wannan kuwa zai zama isna da mai hankali ko mutane ka su kake tare da su to ka zama wa'ine ne mutane ne su wannan mutanen na na uku ta tariru mabda ilmashura bainal hakimi shi ne ku wa ahlil halli wal aqdi fil ummati ba da kowa da kowa ke shawara ba ga naharu maimakon yana wa maganan bari mu ga me ya naharu al-istisharatu ma'qudatu min sharati dabbatu idza alimta khabaraha id matalan ko shirtu min shirtu shirtu dabbati shirtu dabbati kenan na gwada dabba Iza alimta khabaraha in ka san gogewanta ka jirgin mai gudu ce wani hauki daga ƙarshenta sai ka hauta ka yi kaza yanzu za a sai da mashin A akan samu ne baka nake ya hau ya kuɗa haɗa mashin ɗaya ta kawo je da wuri da gosulo da menene da hawa da gangarar da gangan zai bi wannan wancan titi don ya san injin din ya san wane ne din in ya dawo ke da kome kana ya sayan shi kaza kaga shirka kenan hmm eh Yi mhm. haka. Zai haka yake. haka yake sannan kuma akwai mugaye idan wani ya kama wuyan jaki za su ga jakin kansa ya kama kyarma saboda shagen kaya ne yana ji kawai a cikin sama yana jin kai wannan mugu ne in ya tashi ya tsinka masa bulala tsuban giya ta yake cewa biyu ko uku ya gudu ya hau a zuci kaga jaki ya mike to ko malalaci na zai ce kaga jakin yana da kyau <laughs> an ka je ka gara ka yi masa gaba wa yuqalu lil mawdi'i alladhi tarqadu fihi ani ana cewa wurin da take gudu a cikin sa shine filin sukuwa ku filin sukuwa akwai filin sukuwa ana cewa wurin da take al-mishwam filin sukuwa kenan قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة شورى نادجة جن قاعدة جن شريعة وعزائم الأحكام دا همة حكم شوكم من لا يستشير أهل العلم wanda bai shawara da ma'abota sani wadda ana bukatan wannan ya goge a harkar wancan kuma ya san halal ya san haram a ciki fa'azaluhu wajibu dole ne in kana da ma'aikata ka nannaka shugabanni shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza to wanda ka samu bai abubuwan na kawai shi wannan ya shafi kuma mu da mai kaba da irin ku kana shugabanci na sosai ne shugabancin ba je kana yi ka ba da yanzu da zama liman fa ba komai a hannun sa masallaci ha babu da ma za su bar masa bangaren addinin da ba haka ba kamar misalin kai ne shugaba gaba ɗaya wuka da nama na hannunka to duk wanda ka tsora ka fuskanci yana yin abin da yake so ne a zuciyarsa wannan kawai can zashi sai ka cire shi ka kawo ne wanda bai shawara ma'abota sanin harkar sannan masu addini fa'azluhu wajibun ana gaya wa babban sarki wa kada an ce ma nadima manista shara duk wanda yake neman shawara amma fa na ƙwararrun can mai ilimi mai addini ba zai dama ba ba zan ka samu mutanen ka ta musu zan ji kaza zan yi kaza kuma ni shawara akwai wanda daga inda ma ya ji abin da za ka yi ka faɗiwar ruwa shari'a ma ta kace ka nemi nasaran abin da za ka yi ta hanyar boyewa eh, ka nemi nasara duk abin da za ka aikata ta hanyar boyewa kakka bari asali ba kuwa da kuwa zai asali ba dole sai ka yadda da mutum ka yadda da mutum ka yadda da mutum amma sauran da sai su su ganka da kayan ka in kuma ka ce ba za ka ba za ka nan wa min ajabi wa man ajaba bi ra'ayhi salla duk wanda ya roƙu da fasaharsa hannan ya halaka ya bata وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma nadima man istashara wala khaba man istaqara wala ala man jitasara abu nawa uku kai yana ajiye mana zinarori a ƙarshe ƙarshen duka wannan ga dattawa wanda suka ko yara ko hanta ke shi amfani da zai zama kunan gaba A nan da kuka tashi gogewa idan kuka ɗan kono kaɗan sai ku tuno yadda aka yi in kuka ga su kaɗan sai ku tuno yadda aka yi to sai ka ba za ku cutu da yawa ba amma fa da sharaɗin hawa bai shige ku ba tun da hawa na mantar da duk abin da kake da shi sai ke cewa menene eh, da wurin ya bace ina nemo shi hmm? eh, a to ka karanta bin ku ban yi iman da shi ikon Allah na rana wato na na ke ta neman wurin yawwa ma na dima man yastashara shara. ai ma bai da bukatar fasara duk wanda ina yi shawaran waɗanda suka cancanta a nemi su ba zai nadama ba dole sai an haɗa da ma'anan duk wanda ina yi Allah ya raba masa ba zai taɓe ba wala khaba man istakhara abinda duk za ka yi ka tsaya ka nemi Allah zaɓi ka nemi Allah zaɓi ba wai kana neman Allah ya taimake ka akan wannan abin da za ka ba a'a in alheri ne to Allah in ku ba alheri bane ba Allah ka safar kwatar da shi wala alama na ke tafada duk wanda ya tattali ba zai talauce ba ala talauce ikita sadaka ka tsaya tsaki. wannan matan kuka sai an ba ku misali idan ka tafi sai ka yi ka dinga ɗaukar rayuwanka a matsayin mara aiki rayuwar wanda bai da aiki a hannu ta bambanta da rayuwar mai aiki a hannu kan kai ba ka da ranar samu to idan ka samu sai ka sanya da zakai a'a samun ka kaɗan ne sai ka san yadda za ka shakka ya ishe ka kada ka dakata mai samu da yawa iktisadi kai mai samu da yawa wata ran za ka rasa dole ka san irin yadda za ka yi tattalin irin abin da ya kamata ka fi, da abin da ya kamata ka fa da abin da ya kamata hatta haya ya kamata ka duba inda ya kamata ka kama haya ka duba irin abin da ka albashin ka za ka kalla jarin ka za ka kalla shanunka za ka kalla ai ba za ka yi niyan mai wanta yana da shanu ɗari kai kana da guda goma bukatan ku ba ɗaya ba ne ba kashin su kaɗai ya ishe shi nono kaɗai ya ishe shi to za da kanan dole kowanne sai ka yi tattale kuma ka duba abin da kake da shi yana daga cikin tsarin tattale ka duba nawa kake sabo sannan ka duba yaya ɗorewar abu sannan ka duba ka duba ka duba ka duba don haka duk wanda ya ikitisa da abin da ba zai talauci ba sai za a ba ka amina kudi kuɗi ka kashe gaba da ku hana jira ka fara buga waya gudun mu sun ƙare kayan gane sun yi tsada to daga nan sai mu tsinke zan ba za a ba sai da su kashe wayar ka buga ka buga shiru ba za an ba ka kare ke da kyau ko ɗaya ko sauran ma eh, eh, ba ce za ka ce da yawa ba ni kaɗai ne ba ko ba ni kaɗai ne ba na da yawa hau ba sai ce da yawa to saboda ka nan to yadda ake da yawa ɗin a dauki ma ku karatun da shi ya irin kamar mu aka ajiye ya ga mana da wannan hadisi shi a littafi yake to don haka nan kaga rayuwarmu kusan kowa yana so zai koma ga Allah ya za mu ne mu koma ga Allah to gashi hanya mana dima manista shara kuma an gaya maka irin shawarar da wa'anda zaka nemi shawarar nasu wala khaba manista khara an gaya maka yadda ake istikharar wala ala mana kita sadar ashe muke jefa kanmu cikin matsaloli inda za mu tsaya inda Allah ya faɗi inda za mu tsaya akan tarbiyyar manzon Allah da ba mu shiga irin wani lokaci mummunan hali ba to mu koma inda muka taso gun ai ma an gama shi yanzu na hudu za a na hudu za a fadlul azimati as-sadiqati makaronatun gitta wakuli alallahi falalan himma ta gaske duk himmarka ka tabbatar da ka dogara da Allah ita zalla himma ba ta sama da abu sai isa mulhidai suka rushe je kai ka dogara da kanka an ka dogara da kanka ka halaka dogara da Allah falalan himma ta gaske wacce take haɗe da dogaro da Allah ga himma ga dogaro da Allah himma ga ƙaƙuwa dogaro zuciya akwai na haru ta wani babba kuwa min alhazmi almashuratu yana daga cikin yin shawara ka dudduba kafin kai abu ka tambayi gwanaye kana son za ka fara sai da shadda ka nemi shawara ta saboda Allah sai ta ka zo ka tambaye ni kasuwanci ya halatta a dare kuma a hayar ke ya halatta son tambaye ka gwanjo ne ko ku sabo ne to duk da haka dai dai na gudu dai ce to in sabo ne ka gaba matsala amma gwanjo ne kan ka je ka zo ka an sata shi da kawai abin da zan iya baka shawara amma in ce maka sayo da rani ko ka sayo da damina ko ka sayo kaza da kai ma baka yi gaskiya ba in ku na na baka shawara ka kyale ne da shawara ka wal hazmu shi himma menene hazmu din wato kamara. Hmm. jaudatun nazari fil amri kikkiawan nazari alamari watan fi da tace shi tantance shi wannan shi ne in kai haka an ta hasili ka yi nazarin kyan wannan abun ka yi nazarin tace shi madarar to iza fa alka zalika an ta hasili wal hadaru min al da tsoron kuskure fihi nan ya kamata a ce full stop ne ko tunda ita ma min al-hazmi al-mashurati to menene hazmu sai tsakko ce al-hazmu yana nukuta wahida ko al-ukhra sai ce jawdatun nazar fil amri wa tadqihi wal hazar min al-khata'i fihi sai ka diga digon kai mu ba mu da digon amma dai akwai digo yanzu wal azmu a ciki an yi magana al-mufaddal azimati ko menene al'azmu kasdul imba'i fi ma jazama bihi niyan aiwatarwa cikin abin da mutum ya kudure zai abun nan da ka tashi ba abu da rage sai azumi kawai faɗa maka wa min mazahir da hazmi wal azmi daga cikin siffofin himma ba ko himma ba wannan Allah la'akari wal azmu da fadawa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya buga mana misali shine annahu istashara ashabahu farko dai ya nemi shawaran sahabbansa dan jitato ilimi fil fil khuruji ila qital al mushrikina kaga wannan mushrikan sun riga sun zo to kaga wannan yanzu shawara ba da bukatan su sai ai tafalari آه، النبي عليه يعني الصلاة استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المدينة حقيقة مدينة أجيء فرعا جموجي أو البقاء وقوم مضونا أبو معقري سنة تبيع من أكلم فيها وعتكين قري والقتال داخلها ما يفتح عتكين a kaga mun fi su sani lungo-lungo ko da mace sai ta lafiya a kan ga wata rama-rama ga wani tsumma-tsumma ana da zaton ba kawai sai da kara ya tawa kan doke kintin-kintin-kintin kawai ta auna daidai tafiyar dutse daidai mutum na sai dai ta gi dutse sai dai an mai gi dutse ne ka wuya ai kaga an rage wa mutane aiki kaga ko me kake shaka ga can dutse ne ka faɗo masa kafin ya farga ka kai kansu to haka to a zauna a yi wannan faɗan ko a kusa a fame su wara wara'a adamal khuruji sai annabi kansa a shawararsa a ra'ayinsa kada a fita ainihin asalafu wannan shi fi kyau a zauna a yi faɗa da ya danganta irin yanayin faɗa ba za ka sai yau ka misalin ka ga kuka sama tsaurace a gaba kan kuma mu shiga ko bari mu zauna nan ya danganta a yi da irin faɗa ya danganta da ba wanda zai bada shawara sai wanda ya goge a faɗa mutanen nan ga irin makaman da suke da su mutanen nan ga irin siffan halittar su mutanen nan ga irin kazaɗin su ga irin kazaɗin su don haka nan mu maƙiya a gari za a iya yi musu a mutanen nan abin da ya kamata sharri ne duk inda suka goga sai sun yi tadi mu je a waje a gunza a waje duk masifa su ta kare a kan ta kare a kan mu ba ta taba mana iyalai ba to ya danganta da gwani a faɗa shi zai leƙa ya zo ya ce kaza to annabi a hangensa ya ga yaƙi ya ga mutane ya ga menene a siffata masa su yake ganin kai kada a fita shi ya fi kada a fita to wannan kasan ba zai faɗi shi kaɗai kada a fita ba sai an samu masu ra'ayi irin nashi musamman wannan ki gaskiya ne ka a fita gaskiya ne ka a fita to waɗanda suka je badar da waɗanda suka je kaza yan hamasa wanda kawai zuwa masu da hasu shigo cikin gari wara a aksarul ashabi al-khuruj mafi yawan sahabbai suka ga abu ta ai ka ga na filin fada ne wa wafaqahu sai ke to na abu ta fa ta hu ya shiga gidansa fa labisa alata arbihi ya sako kayan bada wa kharaja falamma kharaja ainihin ra'auhu suka ganshi kazalika taraja'u wa tazaru ko da suna irin mutanen ne da za ce kai hakuri ka abu ta kai ta ka abu ta su fara kuka a abu zan kawai magana kuka ba ta taso ba mu je da suka ga da gaskiya ke faɗan nan sai suka lalace a mun yadda da abin da ka yadda da shi tunda a ra'ayinka ka ce ka a fita ko kuma a'a dattawa ne suka dinga matasa faɗa kun gani gashi nan annabi yana son a tsaya a yi faɗa ka gashi nan kun sa ya san ra'ayinsa ku ba ku tunanin kun san wa annabi yayye yayye waya ya fito tashi har matasa suka da suka ce ya rasulullah mun yadda da abin da ka faɗi mu zauna a garin ki ce ina jabbal qalam <laughs> walakinahu aba an yataraja ai kawai an riga an gama faɗa yi za a yi fatajalla hasmahu kaga himma wa azmahu ga himma ya yi nazarin abin din ya yi duk tanadi sannan ga himma yake a na kawai wa qala la yanbaghi li nabiyyin labisa la'amatahu bai kamata ga wani annabi ba daga annabawan Allah ya sa uniform ɗinsa an ya za'aha hatta ya kuma Allah baina huwa baina adaihi sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da makiyansa wannan ne mutane mu matsafan wurin mu suka canza an ciro ƙasa sai ta shaji to in dai wannan ne suke an gefe ba haka yake ba wace ne bukaci za je in ta fito sai ta shaji ya riga ya fito da bukata dole idan ka masa tsuntsu ko an ka masa kaza ya yanka an ba haka ba ya ba lafiya to wannan za ku je irin waɗannan ƙauraye suna irin wannan maganan maganan banza ne wannan himman faɗa ne in aka shirya za a yi abu to sai an aiwatar roƙa ba ta da ainihin abin nan ba ita take iko kanta ba mai roƙan ne yake iko kare shi wannan kenan na hudu ya ƙare shi sai na biyar talabun nasari min ghairi ke khizlalu neman nasara ba daga Allah ba a fara ne taɓewa ne a ji a nemi shawaran wani boka ko a ji a nemi shawaran wani jahili ko a ji a nemi shawaran wani abin da ba haka ba abin da nemi nasara daga gare shi wannan kan halaka min gairi layi ka zalano a ce za ku yi wa a zai sai daga yabo yan tauri in dai ba za ku iya kare kanku ba daga wayannan mutane da ku bar wasu imanin ku ba za ku da imani amma ke sai kun yabo wasu wayannan abin da yasa ke neman hukuma dan a yi menene eh, a su dai cewa wasu ga cewar ba ku zo da kayan faɗa ba ba ku ne kuke fitina ba ga masu fitina ta. to sai ku ego jami'ai ku ce gashi ku zo a gaban ku za mu yi wa wa'azi wanda ego yan sanda ya kasan bai niyan faɗa ba ya tsaye yan sanda ko na yan doka a eh yi to kashe nan ku gari zai muka zo yi ga maganganun da muka yi ga menene da muka yi amma ba za a ce to a mu yan yan menene da gora da waye da waye a ganin wa'ina ne za su ka da su da su sun da jikin wani kamar da ake ce kai eh shi eh, eh, an ce matashi dai sai je ya shiga gari ne nemo samari makaranta kwarar sai ku zo je ku zo je bari ke koyi mana kamfin eh, mu an saukan ne ai karce to ku ido ai ce ne ahlus sunna ne wal jama'a ku babbanin waɗannan ɓarnan da muke tare da su masu wukakin nan masu buraye na hannu ne mu ba mu san inda mutanen nan suke ba sai da su su kuma sun san inda suke yi za muke ta su a gaba ba muna sa su a gaba ne ba saboda layin su na da amfani oh so gana ko kanan mun dogara da Allah Allah muke so a karanta Qur'ani ai saukan Qur'ani ai du'a'i mu danna dagi wal mansur man nasarahu Allah wal makhzulu man khadalahu Allah azza wa jalla to ai shikenan nan za a kwana na'am na idan turatu na uku mai yi na hmm. ban ji ba nemi shawara yana da yawa formulan abinda mutum zai nemi shawara a kansa akan mubahi kaga mu bani shine za a nemi shawara a kansa shine za a yi istikhara za ka iya yin wannan ko za ka yi ba kai wadda ba to shine za ka amma abu ta tabbata farilla da ya ba nemi shawara abu ya tabbata sunna ne yana da zada ya ba neman shawara amma wannan abu mu bani ne ko ka yi shi ko kar ka yi shi to ana iya neman shawara don kamar neman aure ai ba dole ne ba ka yi aure a dunkule shi ne amma aure wacce ba dole ba ne ba to kana iya neman shawara ka nemi shawaran abubuwa kuma da yawa masana zanantakewan aure daban masana tarihinta irin wacce ce mai kirki wacce ce kaza kaza wanda suka iya kalmominsu wanda suka goge akan kaza ka nemi shawara mutane daban-daban sai gina wanda za ka nemi shawara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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله